واشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته الى يوم الدين السلام عليكم ورحمه الله barka mana da saduwa a wannan yammacin na juma'a wanda ya dace da 29 da watan rajab shekara ta 1424 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda shi ne yammacin na 26 ga watan tara shekara ta 2003 miladiya idan ba mata ba darasin da ya wuce mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 26 cikin wannan sura mai albarka suratul nur yau kuma za mu tafi farkon aya ta 27 kuma wannan shi darasin mu na uku a cikin sura mai Allah ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أهدى لكم والله بما تعملون عليم وبيجي يا أيها الذين آمنوا يا وأن سكي إيماني لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم كركو شقاء جدا جند باناكبا حتى تستأنسوا حتى كل بإذن وتسلموا على أهلها كما في سلم كما أبوتا وأن جدا ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون zalikum yin waɗannan al'amura guda biyu sallama da neman izini khairul lakum shine mafi alheri a gare ku min ad-dukul bi ghairi isti'zani sama da ake ku shiga ba tare da neman izini ba la'allakum tadhakkarun domin ku zanto masu ɗaukan wa'azi ai tadhakkaruna khairiyatahu fatamaluna bihi ku gane alkhairin da ke cikin haka ku rinka yin aiki Allah ce fa in lam tajidu fiha ahadan idan ku samu kowa ba a cikin gidajen waɗanda in kun yi sallama za su ansa ko za ku nemi izinin su ce ku shigo to ya za ku yi bala ta duk kuduha hatta yi uzun lakum ba dai za ku shiga ba har sai an yi muku izini wa in qila lakum murji'u idan an ce da ku ku koma farji to sai ku koma wato ba lalle bane sai an ce ku dike ko azkarakum hakan shine ya fi tabbatar da tsarki a gare ku wallahu bima ta'maluna alim ubangiji ta ala masa ne dangane da abin da kuke aikata wannan ayoyi suna cikin ayoyi da suke shar'anta na ladabin zaman tare da ke tsakanin al'ummar musulmi tsakanin su da juna yayin da mutum ya je gidan mutum to ana neman shi da yin waɗannan al'amura guda biyu al'amari na farko shine sallama al'amari na biyu shine al-istina wanda al-istina yana nufin neman izini ba ni dama in shiga to amma aya sai ta fara gabatar da al-istina sannan salama. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتصلوا to kisa sai malamai suka yi sabani wanne ake fara yi tsakanin sallama da neman izini waɗansu suka ɗauki zahirin aya abinda za ka fara yi shine neman izini sai in shigo idan an ce eh shigo sannan sai ka ce assalamu alaikum sai a ce wa alaikum assalam sannan sai ka dan shine hatta tasta'anisi har sai kun nemi izini wa tusallimu kuma ku sallama waɗansu malaman suka ce a'a za mu fara yin sallama ne kafin mu nemi izini domin da ka'ida ana fara yin sallama kafin neman izini dai ita sallama ita ce a farko duk da cewa ayar ta fara ambatan neman izini amma an yi amfani da da wawu wal atafu bil wawi la yaqtadi tartib yin adabi da wawu baya nuna dole sai an fara wancan sannan wancan abin da yake nuna wa shine mutlaqul jam'i guda biyun ana yin amma karkashin wawun din ba ka iya fahimtar cewa dole ga wanda ake so a fara sannan kuma a yi wancan amma in koma zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ka samu cewa abinda ake fara yi shine sallama sannan adami dan hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim na Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare da gare Abu Sa'id al-Khudri yace muna zaune wata rana a majalisin Ubay bin sai ga Abu Musa al-Ash'ari ya zo a fusace aka tambaye shi ne ke tafa da kai yace kin a cikin ku akwai wanda ya haddace sunnar annabi ta mai izini bayan an yi sallama kafin a shiga gida aka me ku a haka ke nema ma ya haddace maka wannan sunnar ita na ga wurin kuma dan samu me ya sallama na nemi izini ɗaya ɗaya fasu uku ba tare da an ce da ni komai ba sai na juya ne tafiya ta wace gari da na koma sai ya rufe da fada dan me ke kai sallama ka ne izini dan fadi ji kawai sai ke ka kai ta ai manzo Allah ne sai idan kuka nemi izini ba ba ku izini ba ku yi kitab yau mutum sa fara ce wallahi sai ka kawo min jeda ko in yi maka bulala ubayyin ka ya duba cikin sahabbai ya dace yake cikin wane ne yaro mai kananan shekaru sai aka ce abu ka izini kudiri a madrasar ne yaro sai ke tashi ka ne ka ba da jeda abin da yasa ubayyin ka ya haka wai dan yin na Umar dan Khattab wannan sunnar ta zama da magari cikin Madina ba da tije ne suka fanta ba ta matasa yara kananan cikin sa aka je aka ba da jeda sannan Umar dan Khattab ya yarda mahallin shahid wato sai da aka yi sallama a cikin kafin annabi aka hadisi ya tabbata cikin sunan na Abu Dawud manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana yana hutu a wani gidan gona sai Safwan bin Umayya ya tura masa wani dan aiki da wani nau'i na abinci dan karrama manzon Allah sallallahu aikin da ya ba tare da yayi sallama ba ba tare da ya nemi ba kawai sai shiga wajen annabi sai manzon Allah ya ce فسلم واستأذن وقل السلام عليكم أأدخل بدل في قوما كي izini abinda za ka ce في ne السلام عليكم in shigo sannan in na ce maka shigo sannan ta ciki wannan sahabin ya koma ya haka sannan manzo Allah sallallahu alaihi wani izini wato dai kenan da ake fare tsakanin guda biyu assalam sannan al-istizan adabi nawa za a yi adadin sallaman guda uku ne in ba an saba da farko ba kuma kowace sallama na kusa da neman izinin ta assalamu alaikum in shigo da yake assalamu alaikum in shigo biyu ke assalamu alaikum in shigo uku ke idan har sai uku ba ce komai ba sai kai ta Kar ka kara ta hudu ka kara ta biyar waɗansu malamai suka ce sai fa in mutum mai launin sauti ne wanda baya da muryar to sai ya tare mai tawa har ya shiga a aji ko da ya wuce uku wannan babu da shi amma dai da sunnar ban da sunna uku da ina fata an fahimta mutum zai sallama har sau uku sannan wato ainihin eh, kowace sallama hada da neman izini idan ba an samu ta wata sannan zai koma kila ba an samu ta kila gidan ba kowa kila ba ta gidan suna barci wani dai dalili cikin dalili ba za ka matsantawa mutane ka shigan musu hanci da kudin jina ba ta dole sai ka da gidan bayan kuma ba ka izinin gidan ba shine la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha zalikum khairun lakum la'allakum tadhakkarun fa in lam tajidu fiha ahadan in ba kowa a gidan ba mutum yayi sallama ba kowa a gidan sai ya shiga ko da gidan na mutu ba za ka shiga fala tadkhuluha ba za ku shiga gidajen ba ko da ba kowa an yi muku izini wa in ba da lokacin abu guda uku ne zai faru lokacin da ka je gida kai sallama kan ne izini ko dai a ansa maka sallama din amma a hana ka izinin gida ko a ansa maka a baka izinin gida ko kuma babu sallama ko babu izinin gida ayar duk ta yi magana a akan duka hatta tattani su wa tusallimu ala ahliha zalikum khairan lakum la'allakum tadhakkarun anan akan fahimci istizanin da kai da sallama da kai an baka dama shiga gida an gane ku to amma fa in lam tajidu fiha ahadan in ba kowa fa kaga babu an sallama sannan babu izini me hukunci fala tadkhuluha hatta yuzan lakum ba ku shiga ka ce assalamu alaikum wa wa alaikum salam in shigo aka ce a aka shigo in dan jira eh ka jira to sai ka jira in dan jira aka ce a karka jira ka fita dawo gobe kike nan take ina fata mun bayyana فلا تدخلوها حتى ينزل الرسول وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا إذا أنت قوما تدخلوها ma'ana dai idan an ce shigo sai ka shigo idan إذا أنت an ce ka koma sai ka koma idan babu wanda ya ansa maka sallama babu wanda zai shiga nan ba za wannan ladabi da ya dace da zaman to wannan sallama din wajibi ce haka shi ma neman izinin wajibi ne saboda mutum yana son sirri a gidansa ka shiga gidansa ba tare da kana jirgin ba shi ne idan ka kai kan abin da baya sa yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da cikin hadisi ingantacce dukkan wanda ya leka gidan mutane ba tare da izini ba ka leka ta katanga ko ka leka ta wando ko ka buɗe kofa ka leko haka manzon Allah ce ku jefa idan kuma inda za a je jefa idan a cire maka ido babu diya duk da waɗansu malamai sun yi ta kokarin tawi da hadisin amma ta hamdu da nan shi gidan shi hadisin yana nan akan zahirin dukkan wanda ya rage gidan mutane ba tare da izini ba aka daidai shi da tsukuwa ko wani abu aka tsire masa ido babu jiya. biya kafin ka'ida ido yana da biya al'ainu bil ain da nasin aya to kaga duk wannan dan kare martaban mutane da kare mutuncin mutane da tabbatar da sirri a gidan mutum dan gidan mutum shine sirrinsa yakan sake a gida sake wanda baya iya aure ففي آية قبل ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون kulaia a laifin jinabul babu laifi akan ku antar kulobiyotar gaira muskudaku shiga gidajen da babu masu zama a cikinsu ba gidaje ne da ake zauna a cikin cikinsu ba fiha masaala kum idan a cikin gidajen akwai wata bukatar ku ko wani dangi na afani naku babu laifi ku shiga irin waɗannan gidaje din ba tare da kunne ni izini ba shi ma na bala yace duk tunanin in ba dan ku je ku zauna a cikin hutawa wa gairi da wannan ka ka buyutur rabbi wal khanati al musabbala ko al musbala a da suka yi gidaje kan titi ko a kan hanyoyi saboda matafiya idan ruwan sama ya same shi ya fake ya wuce saboda idan zafin rana ya dame shi cikin sahara babu dukiya a inda zai samu fakewa yawa idan irin wannan gidajen ya huta idan ya huta kuma ya fice to wannan sune gidajen da babu kowa dama kai kafin ka bi gidan ka san kyamsu ne an yi shi ne domin hutawar matafiya to irin waɗannan gidan babu laifi idan mutum shiga ba tare da sallama shine laita alaikum junahun an tadkhulu buyutan masu maskunin babu laifi ku shiga irin waɗannan gidaje wanda ba kowa a ciki dan biyan bukata shine ki ha mata wanda kuma a ciki akwai amfanin ku shine mata manfa'a ke waɗansu malaman suka fassara gidajen da babu kowa suka ce kamar rusassun gidaje kamar kango wanda da al'ada ta gudana mutane sukan fashe a cikin kango ko sun gidaje don biya bukatar wani Allah bayan gida ko bawal to ka san gida rusasshe ne kango ne dan zaka shiga gaba bukatar sallama abin da kake cikin shine bukatar ka fiha mata wallakum ay al-istiraha za ka je ka dan yi hutu dan saboda biyan bukatar ka dan adam to wannan ba don da ka kai sallama wadansu malaman suka fassara buyutul da muskuna kan suna a kasuwa garin barwa ne garin barwa ne garin barwa ne ba bukatar sallama dan zaka shiga rumfa ba ya bukatar neman izini ka ce assalamu alaikum in shigo ai tun da ya bude yake su yi da siyarwa budewar kawai ba da izini ina ba ta amfani amma dai fassara cewa buyutun zai da wasu kolikin gidajen da babu kowa irin wanda ake a kan hanya a da can suke yi saboda matafiya cikin sahara su fake to ita ce fassara da malamai suka tafiya a kanta suka fi tafiya a kanta sannan zai shiga cikin ma'anarta gida da aka keɓance a cikin gari don saukar baki ko hotel ɗakin ka na hotel ka daga ka je wani gari sai ka sauka a hotel za ka wani adadin kwanaki dan kullum za ka fita na bukatun kafin ka dawo ba wanda yake dan za ka shiga ɗaki bayan ka buɗe sai ka ce assalamu alaikum bi shigo saboda babu kowa ciki bai da ba da musu kola ni sai mata wannan kuma cikin sa akwai amfani ki mata ko dai mu ce amfani ko mu ce hutu wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktubun ubangiji da ala ya san abin da kuke bayyanawa wa ma taktumun da abin da kuke koyewa ai to ku da da ku da zai da biyuti ku me kuka koya a cikin zukatan ku lokacin da kuka shiga gidan da ba na ku ba min salahin na kyakkyawan nafi au gairi ko wani da ya fi annahu idza bi mutahum yusallimu ala anfusihim zai zo can cikin ayoyin gaba cewa idan mutum ya je gidansa zai yi sallama ma'ana dai gidan da ba nasa da mutane a za ka yi sallama za ka nemi izini gidan da babu kowa a ciki ba sai ka yi sallama ba ba sai ka nemi izini mun fassara gidan da babu kowa a cikin yanzu gida wanda yake mallakar ka ne wannan ba sai ka nemi izini ba amma kuma za ka yi sallama za ka yi sallama ba sai ka nemi izini gida kai da gidanka assalamu alaikum aka ce wa alaikum salam shi kenan sai ka shiga ba sai ka ce a adukun in shigo ko kar in shigo waɗansu alaikum suka ce a'a idan matan ka ne a ciki da ƴaƴanka wannan babu damuwa amma idan akwai mahaifanka a ciki to kin ai mutum bari so bai ga mahaifarsa a cikin wata fitar da ko da ɗanta bata su ta gani ya danta to idan kai sallama din ko da dai baka nemi izinin shiga ba sai kai gyaran murya da za ka gane ga mai ne ko kai wani tari ko kai wani motsi dai wanda da an ji an san tafiyar da gidan amma dai wajibi da ke sallama ka shiga ko da gidanka ina ba za mu yi sallama قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون الله تقول للمؤمنين فآوهم من عبادة يغضوا من أبصارهم تلنك رنسي إلى نسمنا عما لا يحل لهم su daina kallon abin da bai halatta gare su ba nazaruhu kallon sa malai ce wa min za'ida lafazin min din nan wato za'ida ce ko mutum sila abin nufi an zo da ita ne dan karfafan zance ko da babu ita larabcin na iya tsayuwa a ce ne mu'minina yaghuddu abasara amma kullul ne yaghuddu min in mun ce za'ida ce ma'ana an zo da ita dan karfafa ma'ana fada wa mummunai lalle su rinsa idanu ko kuma idan muka ce min anan tabaidiyya sai kamar da wasu malaman tafsiri suka nuna wato kullul mu'minin fada wa mu'minai yaghuddu min absarihim su rage ganin su wato a nan gurin ba wai su rinsu ido gaba ɗaya ba amma su taƙaita ganin ba komai da komai za su kalla ba za su kalli kadai abin da ya halatta ne wanda bai halatta ba kuma su yi kallon domin da aka ce ya guddo min absarihim su rinsa idanun su gaba daya daga lokacin da ka tafi gida za ka kasuwa za ka makaranta za ka gona idan mutum ya rinsa idanun sa sai ne wadan jagoran gida amma ya guddo min absarihim su rinsa wani abu na ganin ma'ana ba komai ya halatta su kalla ba akwai inda za su kalla akwai inda bai halatta su kalla sannan kuma wa yahfadu furujahum wato ainihin su kare farjin su tsare farjin zalika azkarahum hakan shi ya fi tabbatar da tsarki a gare su إن الله خبير بما يصنعون لله الله مدوكي خبير من بعد الأبار بما يصنعون دنجنة أبين تسيكي أي كتاوى بالأبصار دجنانس والفروج كما دفر جنس فيجازيهم عليه سيبو تساك مفاقا ودنا أبا يقول دابي أنكم مرسمهم مني ماذا دمم مني ما تالي abu na farko kafin basar rinsa ido malamai suka ce an gabatar da rinsa ido akan kiyaye dan saboda rinsa ido shine ke zama wasila na mutum ya kasa kare farjinsa domin mutukar mutum na kalle kalle wata rana sai ya kallo abin da ba zai iya daurewa ba kin sa suka ce kallo shine mabudin sharri idan har mutum yana yawaita kallo abin da zai biyo baya wato shine murmushi idan kuma har yayin murmushi aka bayar masa martani da murmushi abin da zai biyo baya shine magana idan har aka yi magana za a yi alƙawari idan aka kula alƙawari kuma za a je tafta ta kai shine sai kike cewa nazaratun wa ibtisamatun فسلام آه نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء wato farko shi ne nazara kallo sannan na biyu wato sakin fuska murmushi in ka fuska aka saka maka nan zai baya fa salamun daidai in har ko mutum ya sallama aka ansa masa ma'ana an bashi dama ki ne magana fa sai magana sai sai abin nufi tun da wancan ne na farko idan ka hada kansa wancan ba za ka zo kan da biyu duk wanda ya sa'a ya hada kansa na biyu ba zai zo na uku ba duk wanda ya rashin sa'a ma'ana duk lokacin da ka wuce kowane zango to kana tsara matsawa ne kusa da zangon karshe amma idan ka rufe zangon farko to kayan nesa da zangon karshe ɗin sa Allah ya gabatar da ya gurto min abu tsari sannan kuma ya gurto za mu ga fi'ilin mubarak ne asalin sa ya gurto na sai zan to majzumin da haskin nuni domin yana cikin al-af'alul khamsa wanda aka yi musu rafa ta hanyar tabbatar da nun aka yi musu nasaba ko jazma ta hanyar mai shafi nun din wa hasuha lil jazmi wan nasb sima kalam takuni li tarumi mazlima to me ne ya haifar da jazma a cikin ya gogomin abu salih wato an yi masa nasaba an yi masa jazma ne saboda tikili da ake kaddarawa akwai talab kamar fi jawabu talab ne ko jaza'u talab qul lil mu'minina yaghuddu ay qul lil mu'minina ghuddu absarakum da ghuddu absarakum sai da su kurin sai ido in ka ce su nutse da to za su nutse idan ya zanto cewa jawabu ne na talab wato an umarci manzon Allah ya ce da mummune ku rinse kuma Allah ya ce in har ka ce ku rinse din za ku rinse abin da bai kamata ba a samu wani na kalle kalle bai rinse irin ba ina ba ta fahimta wanda a waƙe rayuwar mutum da gobe ko ba haka wani lalle Allah ya ce a rinsa idan ko manzon Allah ya isar ya faɗa jama'a ku rinsa idanun amma shin dukkan ɗaiɗaikun mummune ne mazan su da matan su suka kwatanta umarnin Allah wajen rinsa ido ko ka babu ba haka bane to yaya za a faɗi abin da ba haka yake a yin rayuwa ba wato qur'ani ya faɗi abin da a sahihin rayuwar mutane in kalla ba haka take ba shi ne malamai suka ce ba haka bane qur'ani ya faɗi mummunai matakar mummunai masu cikakken imani ne aka ce su rinsu za su rinsu in har ka ga ba su rinse idanun su ba tare da cewa an ce su rinsu to kalmar ta imani ita ce ba su cika ba a cikin rinsu in har ta cika za su rinsu in ko ba su cika ba to ba mu mamaki su girbe wasu wanda zama ai mummunai aka ce qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azkar shi kiyaye farji kuma yana dauka ma'ana biyu na farko tsare fantin kar wanda ya tsare kanka a duniya sai masarka sai fa in larura ta kama an kai ka asibiti rangaranga ko za a yi maka aiki ko wani abu to kaga nan wurin duk shi daga tsare ka amma in ba hali na larura ba bai halatta ba a duniya wani ya ga tsare ka sai matarka haka manzo Allah ya ce da su hadi idfas aurataka illa min zawjika aw ma malakat yaminuka tsare al'aurarka kar wanda ya ga al'aurarka sai matarka ko kuyanga wanda damun ka ta mallaka wato kuyanga da aka mallaka ta hanyar da ta dace a shari'a in ba wannan ba ba wanda ya halatta idan rai kanka abin da to kaga wannan na nuna laifin yin halarci yin bawali akan titi inda mutane za su ga tsiraitin mutum ko yin bayan gida akan titi ba tare da jin kunya ba inda za a ga tsiraitin mutum waɗansu zai ga cewa to ai wannan dan uwana da namiji ai wannan namiji ne wannan ma namiji ko wannan mace ce wannan ba mace haramun ne ko da dan uwanka namiji ne da tsiraitin ka kalli naka ko kalli naka haramun ce ko da mace ƴar uwanka ta kalli tsiraitin ta ko shi ta kalli naka haramun ne a cikin shari'a musulmi dan abin da yake gadar da rufin kunya abin da yake kusanto da fasadi a tsakanin jama'a da haka wajibi ne da Allah ke mutane su kiyaye farkan su har ko ya kasance kowa lokacin da biyan bukata ta kama shi ya tabbatar ya je inda zai saka ya kansa ba wanda ya sawa an bawo wani ko bayan gida wannan shi ne yake da ladabi na zaman tare na shari'a musulmi sannan kiyaye farji da ma'ana ta biyu shine mutum ya tsare farjinsa kare auka cikin zina domin wannan ma'ana ce wanda take ɗaya daga cikin manyan ma'anoni guda biyu kada mutum ya auka cikin zina kada ya kusanta abin da zai kusanta shi da zina da Allah ya wala ta karbu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila idan har hakan ta faru sai Allah madaukakin sarki ce zalika arsala wato hakan sai ta tabbatar da sarki a gare su to mu ne inna Allah khabirun bima yasna'un Allah mai ba ku labarin ne dangane da abin da kuke aikatawa Allah ya وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيودهن ولا هِينَ زينتهن إلا لبعولتهن أو آبَائِهِمْ أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وكل المؤمنات ثم كفتر ومؤمني مات يغضن من أبصارهن ثم تبين لنس إلى نوش وتتدين كلم ماذا جند ناس با كلو إلى النجعوة أما لا يحل لهن نظره لنس إلى نوش قبل كلم أبين باشا هلتا تكلم sannan wa yahfazna furujahunna su tsare farjin su amma la yahillu lahunna fi'luhu biha daga dukkan abin da bai halatta ba aikata shi wa la yubdina kunna. kar su bayyana da adan su illa ma zahara minha sai abin da ya bayyana shi da kansa abin da ga al'ada yakan bayyana a jikin mai wa huwa al wal kafani mala yake shine da kuma tafukan hannu guda biyu ma'ana idan mace za ta fita daga gida lalle ne ta sanya tufafin da zai rike dukkanin jikinta ba inda zai bayyana sai tafukan hannunsa da fuskarsa fa yajuzu nadaruhu li ajnabi ki fuska ko tafin hannu babu laifi idan wani mutum ajanabi ya gani a jikin mace in lam yukhaffifna in har ba a tsoron suna ba fi ahadi wajhaini a ɗaya daga cikin hanyoyi guda biyu kamar yadda malamai suka faɗa wasani a wani zance na biyan ya harumu ya haramta mutum ya kalli ko da fuskan mace ne li'annahu mazinnatul fitna domin wuri ne da ake tsammanin aukuwar fitina a sakamakon kallon sa wa rujjiha an rinjayar da wannan zance na biyu hasman lil domin a toshe domin a toshe kofa ta kace abin nufi dai me ake nufi da wala ta zinatahunna illa ma zahara minha kasu koyi adan su sai abin da ya bayyana shine wadansu malamai suka fassara shi da cewa shine alwajhu wal kafani wadansu malamai suka ce a'a riga ta hijabi da suke dorawa akan riga ta ado da suka sa to kaga ai za ta bayyana ita rigar ta sama ita ce illa ma zahara min hada saboda haka sai abin da ya bayyana wadansu malamai suka ce a'a ma zahara minha shine dukkan abin da a al'adance a sakamakon tafiya ko bayarwa ko karɓa yana iya bayyana a jikin mace ba da niyya ba to irin wannan an mata uzuri idan ya bayyana ina fata an fahimta to wannan kuma sai koma zuwa ga fuska din sai koma zuwa ga tafukan hannu din wani lokaci har zira'i na shiga waɗansu malamai suka ce zira'i ba zai shiga ba wani lokaci hatta idan sawo na shiga waɗansu malamai kuma suka ce a idan sawo ba zai shiga ba tunda da ka'ida ya kamata ka bi ka'idar yudnin alaihi da min dalabihi ta sassauta zanin ta ƙasa, har ya rufe idan sawo ko rigar ta ce ƙasa-ƙasa da ita har ta rufe idan sawo a takaice dai illa ma zahara minha ko mace alwajh wal kaffan ko mace illa ma zahara minha shine tufafin da kai riga ta daura akai da hijabi din bayyana ta wannan babu dai shine illa ma zahara minha wannan kuma zance shine inganci to da wannan waɗansu malamai suke kafa hujja kan cewa a ce rufe fuska ba wajibi bane cikin hijabi ma'ana ba lalle bane ba sai mace ta sanya niqabi shine mulkin fuska amma da yawa daga cikin manyan malamai da suke iya irin shaka Abdulaziz bin Baz Allah ya kansa da gafara da su shek salih na usaimin da makamantansu suna ganin rufe fuska wanki amma dai dalilai na shari'a ayoyi na alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan an bibice su za a tarsewa rufe fuska ba wajibi bane akallu ma yuqalu fihi ko akbaru ma yuqalu fihi shi da ake habbi ne alfi fuska sai da idan an bude ba a yi laifi ba amma rufewa shi ya fi budewa da saboda a rike kofar fitina amma wajen tawa a ce ya zama wajibi dole sai mutum ta rike fuskata to yana buƙatar da kwakwaran dalili kafin mutum ya fitar da wani abu a cikin al'amari na addinin musulunci ina ba za mu fahimta yana daga cikin hujjojin malaman da suke ganin cewa ba wajibi ne ba ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ta ganin mata yayi fuskar abu da ba tare da ya yi musu tsawa ba ga abin da ya faru lokacin da ya aikin hajjin ban kwana yana haskar da kuma shi da alfadul bin abbas fadl bin abbas yana kallon wata mace saboda shi yaro ne mata da manzo Allah ya gani sai haka ya toshe hannun shi nan gurin sai ya sake zagawa ta bayan manzo Allah ya sake leko ta haka sai manzo Allah ya sake toshe kansa nan gurin suka ce da rage hawa jibe da sai manzo Allah sai ke da bai fuska amma bai ce da shi da fuska ba sai ya hana ya kallo din kallon bugu da ƙari Allah madaukakin sarki sai ya gurgo min absari inda duk wajibi ne rage fuska sai ba sai mun rasa ido amma fuskar na gudun shi sa aka ce ya gubto min amsari su mazaje su rufe idanu kamar yadda zuwa mata tun da fuskar ma kuka take sai aka ce yarda gubna min amsari inda su ma su rufe idanu ma'ana wannan ya daga fuskokin juna a buɗe inda a ce fuskokin juna na rufe akwai buƙatar sai an cewa mai kallo ne zai danka ya kalla mana ba abin da zai gani sai bakin muna ba rufe kaga ba abin da zai gani ina fata an fahimta to sannan da dai hadisi masu tarin yawa wanda ta Nasir bin Albani ya tara da dama daga cikin sa cikin littafin sa Jilbabul Mar'atul Muslim Allah madaukakin sarki yake wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha kar su da adan su sai abin da ya bayyana wato ba tare da niyya ba abin da shi da kansa ya bayyana ba sunan suka bayyana shi ba kamar tafin hannu sun kuma fuska sai Allah ce wal yadribna bi khumurihinna ala jubihinna al khumur jam'in al khimar alkimar dukkan zane da mace za ta tsora a kanta ta kuma sake ta har ya rufe kirjinta wannan shi ne kimar wato ka ita wa gele kenan ba ma abin da ya safa zama fassara shi da gyale ba yawanci gyale na mu tare ne ya kamata mu sa masa suna zane da mace za ta rufe kanta da shi ya kuma rufe kirjinta wal da bi hinna lalle su sanya zane wanda zai rufe kawunan su har ya zuwa ga kumurkin wato hinna har ya zuwa wato ainihin wuyan rigar su lafazin ziyub jam'i da kalmar zayyid zayyid kuma na nufin tsaga ta wuyan riga da sun kan mata na jahiliya yadda suke sukan yi ado din su sanya riga kuma su ɗauki zane da za su tsora a amma in sun tsora shi a ka sai su tsara shi turo shi garan bayan sai ka kasance kirjinsu a guje babu kuma amma ga zanen an sauke ka a nan baya ya bi daga nan bayan ta wata mahaifiya ta fi kasa tana zai amma ta kuma abu ya Allah ta a wani ya tsarubna duk na ala biyu biyu zanen ta sassauta shi a haukan kirjin su su rike kirjin su an fahimta ku ko kuma ke wala yi gudi na zina ta kunna kar su yadda wato ainihin su bayyanar da adon su alkhafiya ado wanda yake na buɗe wahiya ma adal wajhi wal kaffain abinda ba fuska da tafin hannu ba kar su bayyana shi illa li bu'ulatihinna sai ga mazajen bu'ula dan ina na ba'al ai zaun aw aba'ihinna ko iyayensu aw aba ibulatihinna ko iyayen mazajen su aw abna'ihinna ko ƴaƴan su mata din aw abna'i ibulatihinna ko ƴaƴan mazajin su ko da ba su suka haife su ba aw hinna ko ƴan uwan su su mata din wanta ko da aw bani hinna ko ƴaƴan ƴan uwan su maza ƴaƴan wanta ƴaƴan da aw bani hinna ko ƴaƴan ƴan uwanta mata ƴaƴan yatta ko ƴaƴan kanwata aw nisa'ihinna ko mata yansu ko mata mata ɗan uwansu ana nufin mata musulmi aw ma malakat aymanuhunna ko abinda da daman su ya mallaka na bayi fa yajuzu lahum nazaru ma yahrumu nazaruhu li ghayri azwaj irin wadannan ya halatta a gare su su kalli abin da ba miji bai halatta ba wani ya kalla a jikin mace wato dai a take abin ake zina a nan ta biyu ita ce zina ta koyi don azina zina akwai zina ta bayyane akwai zina kuma ta boye ta farko wala zina ta wannan ya haram wannan ta riga ta fito wajen kenan kar ta bayyana da adanta sai abin da ya riga ya bayyana ta biyo a nan gurin wala zina ta wannan illa ta ba'udatihinna abinda ake nufi da ado na cikin gida din nan ba wai ado na tufafi na yin ado a gida kai ba a'a bayyana gabbai dai ita mace gabar ta ma kadai ado ce dauka hankali kamar zira'inta kamar wuyanta kamar kaurinta ina ba damu fahimta dukkan waɗannan ba shi halatta ta bayyana su sai ga wanda aya zai bayyana ba shi halatta mace ta bayyana wuraren da abin da ke kan wannan gabbai dan za ka ga wasu masu fassara suna cewa abin da ake nufi da walayi budina zinata wannan illa da gwamnati hinna kasu bayyana kawarsu ado na biyu nan sai ka mazajen su da wani da wani da wani da aka lissafa a cikin ayar ma'ana kayan adan da ake sawa a wannan gaban ake magana su, kamar awarwaro wanda yake na hannu kamar munduwa na kafa kamar yan kunne da ake sawa a kunne kamar wato alifin sarka da za a sa ta a wuya wannan su ake ne kamar lalle da zai bayyana a hannunta ko a kafarka da dai sauran kayan ado waɗanda wani suke ba kayan adon ake kallo ba domin yanzu idan ka tsaro sarkar masarwa ne. da awarwaranta da zoganta da munduwarta ka taho da su a cikin leda ya halatta da muke kallon ko ya halatta ba a sai ba wannan kayan adam ake magana a koyi su ba gaban da kayan adam ko da ba kayan adam domin idan kace kayan adam ake rage ga halatta ta bayyana da dankunnan ta ba shikenan sai ta barkon da yansu babu dankun ya halatta ta bayyana kunnan ba dankun ga halatta ta bayyana da sarka ta ba sai ta bar wuyan babu sarka kuma ta bayyana da wuyan ko ta bar korin ko tsintsiyar hannu babu awarwaro babu munduwa sannan ma ba sai lalle ba kuma ta bayyana da shi a sai ta gaba hakikanin kayan adam ake magana akai ba ana magana mai gaban da kayan adam ke hawa shine ba ta halarta ba ta bayyana ina ba da gudunar wato zira'in hannunta ƙaurinta wuyanta duk wannan da zaka bayyana ba illa ko wanda kishin da sai ga mijinta ko ga iyayenta ko ga ƴaƴanta ko ga ƴaƴan mijinta ko da ba ita ta haifi 'ya'yan ba 'ya'yan da mutum ya haifa da waɗansu matan da ba ita ba ai muharraban da ko bai yayyanta ko kannanta maza da matan su ko ƴaƴan yayyanta da 'ya'yan kannanta maza da matan su dole muharraban da idan ta bayyana da zira'in ta wuyan ta kolin a gaban su babu laifi ma'ana dan wani abu ya bayyana na cibiyar cibiyarta zuwa gwiwarta a gaban waɗannan da aka lissafa ma'ana ba ta yi haramci sai da akwai abin da bayyana su ko da ba haramci bane ba akwai rashin kunya dan mutum ba za ta bayyana ba haka babu hijja a jikin ta misali to amma inda hakan zai faru za a ta aikata haramun ba za ka ta aikata haramun abin nufi dai mutukar da waɗannan dai waɗanda aka lissafa a cikin haya ina faɗa mu kalmar auni sa'idin da malam yace la yajuzu lil muslimat al kashfu lahunna abinda ake nufi auni sa'ihinna ana nufin wa kharaja bi nisa'ihin al-kafirat da aka ce au nisa'ihin ko ga mata yan uwansu ana nufin mata musulmai yan uwansu sai ke kharaja bihin al-kafirat wato kenan banda mata waɗanda suke na kafirai wala yajuzu lil muslimat ba ta halatta ga mata musulmai al-kashfu lahunna yayi adansu ko kwalliyarsu ga mata na kafirai li'annahunna lasna min nisa'il muslimat da ba ta cikin mata na musulmai ولأن الكافر دومي إتا كافرة ربما تهكي المسلمة للكافر mai yawa in ta ga wani abin da ya kayatar da ita ya burge ta na kyawun wata musulma ta hirka ita ta bayar da labari ga wani kafiri illa ma yabudu inda minna ba shi halatta da haka mace musulma ta bayyanar da wani abu nata na kwalliyarta na adanta ga mace yar uwarta in dai wannan ta musulma ina ba ta idan mun bi wannan kenan wato ado da ake irin na zamani na gyaran gashi da kwalliya ba shi halatta mace musulma ta buɗe kanta mace musulma kafira ɗan mace kai kafira ta mata sai musulma ya rubuta da gunki da lalle da ake yi ba shi halatta mace musulma ta bayyanar da kanta ta buɗe zira'in hannunta ko kafarta ko wani sashi na jikinta inda zai ɗauki hankali ga wata kafira sai ga musulma ya rubuta ina fata mu fahimta domin auni sa'ihin da ɗin nan ana nufin musulmai mata ba wai auna za'irin da kowane mata wa yajuzu lil muslima an takshifa li muslimatin ma adama bayna surrati wal rukba ya halatta ga mace musulma ta bayyana da jikinta ga ƴar uwarta musulma in banda abin da ke tsakanin cibiya da gwiwa fala yajuzu nazaruhu li ghayri zawj abin da ke tsakanin cibiya da gwiwa wannan ba ta halatta wani ya kalla in ba miji ba wa tamila ma malakat aymanuhun al-abid lafazin aw ma malakat aymanuhum malamai sun tattauna a kai mace ta kike da bayi to bayan nan ai daya daga cikin uku ne ko su zanto mata ko su zanto maza ko su zanto a garwaye maza da mata an lissafa a waɗanda aka lissafa a baya cewa ya halatta su kalli adanta har aka zo kan aw ma malakat aymanuhum abinda damun sai mallaka to kaga nan idan mace tana da baiwa mace ya halatta ta kalli komai a jikinta in banda abin da ke tsakanin jijiya da gwiwa to amma idan mace tana da bawa namiji fa in ya halatta ya kalli komai a jikinta in banda tsakanin jijiya da gwiwa ko bai halatta ba shine malamai suka tabbata waɗansu malamin suka ce duba da cewa shi namiji ne ba zai shiga cikin umumin amma malaka tsaimanu ba saboda akwai sha'awa ta tarihi kar hakan ya bayi zuwa ga fitina waɗansu malamai suka ce ai tun da shi bawa ne ga ka'ida bawa yana jin kaskanci a karkashin ubangidansa sawa ubangidan dan mace da ko namiji ko da zai kalle ka ba zai iya kallo kallon sha'awa ba saboda kwarjinan ka ita ce uwar gidansa da haka umumin ma malakat mun ya shafi maza ya shafi mata kenan ina ba ta mu har sai kafa hujja da hadisin Fatima ila Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya bata bawa namiji yana mata hidima am sai take jin kunyar bayyana a gabansa a ta ta faɗa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa fa kan ji kunci ta tare da ita idan wannan bawan yana tare da ita a gida sai manzo Allah ce menene ba mahaifin ki bane ma'ana mutum ne wanda saboda shekaru ma ya kusa haihuwar ki me yasa zaki zo wani kunci ko kuma matsayin bayyana a gabansa suka ce gaji wannan ya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam tana da bawa namiji kuma manzo Allah bai sanya ta tanga tsakanin su ba ballin sana a ce an ware tsakanin maza da ba ta da waɗansu ba da wasu abin da suke kallo janibi na idan akwai tsammanin suna game da bawa to ba za ta bayyana a gaban shi ba a cikin irin wannan hali idan babu tsammanin fitina an amintu da shi babu ne ta bayyana a gare shi ma'ana za a kalli bangalorin da ke da shi saboda idan aka ce dole sai ka san hijabi game da bawan kuma yana tare da ita a cikin gida da sauran hidimomi ku za su samu kan cikin kunci Allah kuma ya ce ma da alaikum bid-dini min harajin billata abikum ibrahim Allah kun hayar matsala ce da malamai suka tattauna kan aw ma malakat aymanuhum wato abinda daman sai mallaka ana nufin wato ainihin na bayi ke aw tabi'ina ghayr ulil irbati min ar-rijal haka sa iya bayyana a gaban at-tabi'ina waɗanda suke bi gidajen mutane gairi kulli irbati amma waɗanda ba su da sha'awar mata min rijal cikin mazaje dan ba ta bayyana a gaban su a shigar da ta iya bayyana a gaban muharramanta sun ga wani abin da ba banda wanda ke tsakanin kibiya da guya wannan babu ne addabi ina zairi ulil irba min rijal wadanda suke bibita gidajen mutane zairi ulil irba ba ma abu ta bukata ba min rijal cikin maza malamai suka kafara shi cewa ko dai zan so wanda aka fiɗe ba ya da sha'awar gano ka ga shi namiji balibi babba ba kuma ma haka masa amma ya halatta idan da dai shi an an fiɗe ba ya da sha'awar gano ko kuma zan to irin waɗanda ubangiji ya jarraba hankulan su ka ga mutum da girman su da kone amma gaula ne ko wawa ne abin da ya kawo shi gidan kawai a ban wuri ba abin da ya dame da ya shigo gida abin da yake kallo idan murhu yake na cikin ya take ba ta ta ado ba ta yi ado ba ta sa hoda ba ta sa hoda muke wannan baya gaba kawai girki ya kawo shi da su ne a sami sun ba ta da da'awar mata waɗansu a halitta haka za a ganshi a cikin mata ana ta labari da suna ba labari ana dariya amma su ba su da sha'awar komai da wannan shine asabi ne zai ulul bukul bil jan dan mun saba yana alƙawarin da azu babu aw tifl allazina lam yuzharu ala awratin nisa anan gurin malam ya bayyana gairu ulul bukul bil rijal ay ay ashabul alif bil rijal wanda ba su da bukatan mata da rijali bi an lam yantashi zakaru irin mutanen da su gaban su ma baya mai kewa kace kalfani kamar dattijo wanda ya kai makula ta fuskar shekaru alharin tsoho wal majdud da mutumin da gaban sa ma a yanke ke baya da shi wa man la yasafi wa ghasyanan nisa da mutumin da baya iya zakewa ya mace a halittarsa bi da iffati wa adami shahwati min al-janibayn amma duka wannan a samu iffa shine kamewa da kuma wato ainihin rufe awa daga dukkan bangarori guda biyu bangaren shi da bangaren ita mata na gaba a wasu da zina lam yazharu ana auratin nisa ko yara kanana waɗanda suke nan ya zama ruwa na awratin nisa wanda ba su kai su leko al'aurar mace ba ma'ana su ba sa iya bambance tsakanin inda ake sha'awa da inda ba a sha'awa a wurin mace saboda karancin shekaru sai gudu an yi dina lahu ya halatta irin wannan mata su bayyana da ado a gaban su ma a dama bai da surati wa rukba amma banda abin da ke tsakanin cibiya da zuwa. wala yadribna bi arjulihinna li yuqlama ma yusina min dinihim wato mun lissafa waɗannan mazaje a baya a hankali magani guda nawa ne ubangiji ta ala yake wa qul lil mu'minati yaghudna min absarihin wa yahfazna furujahun wa la yuzina kunna illa ma zahara minha wa la yudribna bi khumurihinna ala jubihin sai ce wa la yuzina kunna illa li qudatihinna aw abaihin aw abai bulatihin aw abnaihin aw abnai bulatihin aw ikhwanihin aw bani ikhwanihin aw bani akhawatihin aw nisaihin أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء مثلا جنان تابع cikin mutanen nan sha biyu za mu samu tara daga cikinsu su muharramai ne ɗaya kuma miji ne guda biyu kuma su ne wawaye waɗanda muka faɗa wanda girki kawai ke su gidaje da kuma yara waɗanda ba balibai ba ba su kai mamu da hankai ba to waɗannan su kaɗai ne ya halatta mace ta bayyana a gaban su dukkan wanda baya cikin wannan ayari da aka lissafa ba ta halatta mace ta bayyana a gaban a gaban to a nan gurin irin direbobi da yaran gida masu wanki da guga da masu kefane kaga duk ba su cikin wannan aya ko shi gaba ba su cikin wannan aya ba a yi istisna'in ba ba sa cikin waɗanda ya halatta mace ta bayyana da ado a gaban sai ga driver ba a yi masa hijabi ba a cikin gida ko ina yana zai shiga ɗakin mai gidan ya shiga ɗakin matar ya shiga falon ƴaƴan ya shiga ɗakin ƴan matan gidan balagai ya zauna a falon ya kallon talabijin wani lokacin ya a abinci a cikin komai da komai babu hijabi da a cikin kun saka ba wannan sabawa Allah ne kuma sabawa na Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan yana nuna rashin kishi mutum ya zama da yau wanda ya da kishi saboda haka ya kamata mu kiyaye wannan kwarai da gaske akwai illa da muke a cikin ma'amalolin mu na rayuwa irin wannan sai ga cewa wani lokaci direba ne zai tuka mace daga shi sai ita matar ubangidansa daga nan zuwa Kaduna daga nan zuwa Abuja ba tare da muharrami ba idan akwai muharrami cikin ƴaƴanta ko kannanta ko kuma a'a taron mata wannan za a iya cewa kin samu uzuri a shari'a idan mun dangana wajen suna nan amma haka kai kwal daga shi sai ita ya dauke daga nan wurin ya tuka sai kai ta Abuja ya kai ta Kaduna ya kai ta gari wannan haramun ne domin ya samu kalwa da ita kenan ke bantuwa da ita tafiyar awa hudu daga nan zuwa Abuja ko awa biyar ma'ana lokacin da bukata ta kama ta irin ta adam suka ce wa direban ta ce da direba mai ka faɗa min idan musulun tana da mutunci yadda za ta yi ta ce wa direba kai fakin zan yi fitsari akwai mutunci a cikin wannan to sai ta yaya ta ba shi a rubuce ta ce mai sai sai yi bakin ba ba wawa ne ya san me za a yi da an yi bakin to kaga ko da wannan illar kai kada a ciki ya kamata mazaje waɗanda suke da kishi su lura da wannan ko da wannan a ce babu wata illa a duniya sai wannan ya kamata kadai wannan mutum ya dauki izina da wani saboda haka in kai za ka suka mata da kudi sai ka dauke ta kudi in kuma akwai muharramai da ƴaƴanta a ciki wannan babu laifin da akwai muharramai a ciki ga a darba laifin yake banta da ba amma daga cikin ita ta kuskure ne ko waɗanda za su tura ƴar su ba da direba ya ɗauke ta ita kaɗai da nan zuwa wani gari ko ya kai ta ko ya ɗauko ta to duka waɗannan illoli da dama suna faruwa ko yaron gida ɗin zai fita ko ina ka ganin mata wato babu komai ana ganin kawai kamar rubi a rufe hijab an riga an ɗauke masa hijabi babu komai a kansa babu wani takalibi ba a kansa na yanzu idan sa ya gudu min amsari haka wani ba su su ba ya gudu min amsari daga wani ɗan kawai ba su su wannan ko shi ka babu illa ce mai yawan gaske kuma dukkan wanda yake kukkutsawa cikin gidaje daban-daban ko yake bin diddigin labarai daban-daban ko labaran suke zo masa ya yi barna mai yawan gaske wanda suke faruwa tsakanin direba da matar uban gidansa tsakanin yaron gida da matar uban gidansa ko da ƴaƴan ko wani abu makamancin haka abin ba ma zai kirku ba musamman a daidai lokacin da ake cikin wanda dama daga cikin mutane masu hali da sukuni idan suna da gida sun tarowa su komai na alatu sai mutum ya yi kwana arba'in ba ma ya Najeriya ita ko ba mala'ika ba ce wata in ma yana gidan babu ruwan ita to ga direba ina wanki da guga kwaskwas da shi ga yaron gida yana wanke da goga farkon da shi ga mai mata fane saboda haka sai ita fasikanci duk wanda yana faruwa a cikin gidaje saboda haka ya kamata mutane mu yi tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah mu sani zamu zama abin tabbaya ranar tashin kiyama game da irin rayuwar da muke gudanarwa iyalinka amana ce Allah madaukakin sai ke tsora kanka dole ya kasance ka kiyaye wannan amana ƴaƴanka amana ce Allah ya danka a hannunka dole ya kasance ka kiyaye wannan ubangiji ta ala ce aw tiflil ladzina lam yazharu ala awratin nisa sannan sai ce wala yadribna bi arjulihinna ba shi halatta ga so mata yi din su rinka buga kafafunsu li ulama ma yusina min zinatihim dan akan abin da suke ɓoye da shi na adam min a yataka'aqaw dangane da munduwa da za a ji idan sun buga wannan ta wannan kafar da wancan kafar a ji tana motsi tana kara da a wayo a abin nufi mata a lokacin jahiliya bayan tabarruji da za su fara wannan baya wadatarwa sai mace ta samu munduwa guda biyu za a sa a kafa Kana tafiya wajen motsa wannan kafa da wancan sai mun munduwar su rinka bugun juna haka dan saboda ka ji kara ka wayo kudin dan fitina ne Allah ce wala yadrun bi arjulihinna bai halaka ba su rinka buga kafafunsu da juna bi yu'lamu ma yuqina min zinatihim dan wai a wayo a gane abin da suke koyi da jina adansu to kaga ko da a yanzu ko da ba sa wannan bullo da ta bi juna ba akan sanya takalmi wanda koya ana tashi kasa da shi akwai yanayin tafiyar da suke wanda sai mutum ya wayo idan ya ji karan takalmi to wanda shi ma zai shiga cikin fadin wannan ayar sannan kuma akan sa turare a yanzu da ma shafawa masu ƙanshi wanda dukkan su waɗannan haramun ne manzon Allah sun san ce dukkan matar da ta sanya turare ta fita to tabbata zo mazana ce ke ba shi halatta mace ta sa turare ta fita ko ta shafa mai ƙanshi ta fita ba shi halatta ta da kayan da za ta fita da su unguwa domin za a ci ƙanshin ta turare a cikin gida za ta sa man shafa mai kanshi a cikin gida za ta sa mijin za ta yi wa kwalliya ta kayatar da shi ta rinsa masa ido ta hana ta kallon wata amma ta fita da wannan ko shakka babu ta yi fita cikin halin da Allah zai fushi da ita ta fita cikin halin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce in har ta fita aka sa ta mazara ta da hadisi shi ne ta قال لك وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون وتوبوا يدوا الله غبا دايا ايها المؤمنون يا قوم منين bimma waqa lakum min an-nadr al-mamnu'i minhu dangane da abin da yake faruwa a gare ku na kallon abin da aka hana wa min ghairihi ko wannan sa la'allakum tuflihun dan ku zanto masu rabauta ai tanjauna bidalika dan ku sami tanjauna bidalika dan ku dan ku samu tsira daga wancan munanan ayyuka li qabuli tawbati minhu domin Allah ya karbi tuba wa bil ayati taghlibu dhukuri ala al-inas Faɗin cewa wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun an rinjayar da lamiri na maza akan lamirin mata ma'ana don idan an ambaci mazaje cikin alqur'ani mata na shiga ko da ba ambace su ba shine malamin suke cewa faɗin Allah ta'ala qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum ko da anan aka tsaya ya zama wajibi ga mummune maza da mata su rinka ido su tsare farji domin ya guddo lamiri ne na mazaje ka'ida kuma ita ce dukkan labirin ta namiji a cikin alkur'ani to mace ta da ciki amma labirin mata ba lalle bane namiji ciki. da haka sake mai ta wa kullul mu'minati yaghdhunna min absarihinna wa yahfazna furujahunna tawkidi ne kawai ba sabon bayani bane amma da aka zo wa la yubdina zinata wannan illa li bu'ulatihinna kaga wannan abin da ya shafi mata kadai bai shafi namiji ina ba da mu fahimta to sai Allah ya وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وبنجد وأنكحوا الأيام منكم ko mazaje ko ku waliyai ko shugabanni an hul ayama minku ku aurar da marasa auren cikin al ayama jam'i ne na ayyimu wa hiya man laysa laha zawjun idan an ce ayyimu wadda ba ta da miji dukkan kanat aw tayyiba sawa'un budurwa ce ko bazawara wa man laysa lahu zawjun da wanda ba ya da mace wato ainihin cikin mazaje ma'ana da lafazin ayyimu ya shafi namiji ya shafi mace al'ayama marasa aure sawa'un cikin maza ko mata da wannan aya waɗansu suka kafa hujja kan cewa a ce idan yaro ya balaga ya kai ya yi da'awar kyamace ba ya da halin da zai aure ubansa na da halin yi masa aure wajibi ne ya masa tunda Allah ce wa an wal ayama minku fa aurar da marasa aure daga cikin marasa aure din sun shafi maza sun shafi wa salihina da waɗanda suka salihai min ibadikum cikin koyayyinku wa ima'ikum wato ibad mazaje wato bayi kenan wa ima'ikum ima ko mata kenan wa ibad min jumu'i abd wato ibad wato kalmar ta dangin abd wal salahi abinda ake nufi da as-salihin nan gurin Allah ta gode sabira la tahtaju lin nikah wato waɗanda ya inganta su zaman aure ba waɗanda ba su kai shekarun aure ba kenan wa zahirul ayati yadullu ala anna al-abd la yatazawwaju bi nafsihi aya na nuna ashe bawa baya iya yin aure shi da kansa wa inna ma yatawalla tazwidahu sayyidu ubangidansa shine zai masa aure walakin sabata bid dalili annahu idza amarahu bi an yatazawwaj jaza lahu an yatawalla tazwid nafsi amma ya tabbata ta fuskar dalili cewa idan ubangida ya cewa bawa zai yi ka aure na maka izini to bawa din na iya kullawa kansa aure kuma ya kullu wa ammal amatu amma baiwa mace fala tatawalla zawaja nafsiha iz la yujuzu nikahun bila wali ba ta halatta ta aurar da kanta da kanta domin ka'idar aure ba ta tabbatuwa sai da alwali ma'ana ta gama ko ko da ya ce ai ba ta iya aurar da kanta ballan sana ko baiwa min ba da aula a hana ta aurar da kanta ko da ya ce ba ta halatta ta aurar da kanta sai da namiji ya aurar da ita namijin nan mahaifinta ne kanin mahaifinta ne wakilinta ne wanta ne kaninta ne ko ma ɗanta ne ko ma jikanta ne dole ya zama alwalanta namiji ya zama alwalanta haka manzo Allah ya nasanta cikin hadisi to dangane da wannan matsala ta cewa ko aurar da waɗanda ba su da mazaje ko ba su da aure cikin bayan ku maza da ko bayan ku mata ma'ana ayar tana magana akan bayi menene dalilin da za a iya kafa hujja da shi wajen shigar aurar da waɗanda ba bayi ba tunda Allah da ya ce wa ankihul ayama minkum wasalihin min ibadikum wa imai ku yi musu aure wanda ban su halin yin aure ma'ana waɗanda sun kake ka su aure sun fara ta aure yin aure tsakanin wato bayan ku maza ko mata ku yi musu aure to ina ta zai shiga ciki da ayar tana magana akan bayi to sai dai in mun dauka cewa tun da bawa ma an ce in ya isa kai masa aure ballantana da sai zan to me min ba da auladi min ba da auladi to waɗansu malaman kuma ta wata hanyar suka kulo da sai ta ce ita mace yin aure shin larura ne na rayuwa ko golewa ne na kasawa idan mun dauka larura ne na rayuwa irin yadda dole mutum ya ci dole ya sha kafin ya rayu dole ya shaki bashi kafin ya rayu to haka kuma dole ya aure kafin ya rayu ko kuma a'a aure kaman kayan marmari ne haka nan suka yi sabani a kai wadansu malamai suka ce aure kayan marmari ne ayaba da lemo ne da gwanda ba a cewa dole ka kai wa ɗanka ayaba dole ka kai masa gwanda a'a amma dai dole ya samu tuwon masara mai kuka ya kuci amma da ayaba da gwanda da lemo da abarba wannan ba dole bane in an samu fa bi hawa ne ba in ba samu ba ba ku wadan kuma malamai haka suka ce suka ce mace kayan marmari ne ana iya rayuwa babu ita wadan suka ce a mace wato kashin bayan rayuwa ce ba ita rayuwa babu ita idan an ɗauka kashin bayan rayuwa ce irin yadda abinci da abin sha yake kashin bayan rayuwa dole sai sai da shi a rayu kenan dole ba ya sayar da ɗansa kenan kuma dole ya masa aure idan ko mun ɗauka mace kayan marmari ne ba dole bane ba. ya sai wa ɗansa kayan marmari bisani ba dole bane ba ya masa aure kira fata mu to a nan wurin ya danganta wanda zan karin gari cikin biyu dan ka ce larurar rayuwa ne dole ne iyaye yi wa ƴaƴansa aure idan sun balaga idan ka ce ba larurar rayuwa bane ba ba dole bane su yi musu in ga dama su musu in sun ga dama su ki musu wanda suka kai kayan marmari ne har tsara masu kai suka kai aiwata manzo Allah ta mata suna alat yace ad-dunya mata'u duniya gaba ɗaya ta alat ne yace wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah mafi tsada cikin alatu shine al-mar'atu salihah take kaga manzo Allah ta mata suna mata kayan alat kayan ado kayan burgewa wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah saboda haka ma'ana ba dole bane gaskiya amma idan mun dauka dole a takaice dai ka iya kallon matsala ɗin ta wani janibi daban dole ne ka tarbiyyanci dan ka tarbiyya ta addini ya kasance ya lubunci na dubba na shari'a abin aikatawa ya aikata ne santa ya nisanta cikin ababen da zai santa a cikin akwai zina daga cikin ababen da zaka taimaka masa ya nisanci zina shine idan ka taimaka masa ya aure kaga in mun mutu wannan janibin dole ne nisantar zina daga cikin ababen da ke taimaka a nisanci zina kuma shine ne yin aure to a sai kenan dole kuma kenan kai masa idan an fita wannan galibi amma duk wannan ana magana idan uba da hali idan ba da hali ba sai ciwo mai ba ba sai ya wahala in yana da halin da zai masa sannan yana da halin ya rike masa mata dan yaron kila yana makaranta da ya fara aiki ko kuma a ya fara aiki amma abin da yake samu bai sai ya biya bukatunsa na gida ba sai uban ya taimaka masa idan uba na da halin haka to yin hakan ko shakka babu shine ya fi alkhairi in ba ya da halin haka kuwa to shine aya ta ko kuma za ta yi magana sai Allah ya وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يرتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وعافوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم التي وليستأسف الذين لا يجدون الكافر الذين لا يجدون الكافر وأن باس da ikon yin aure وليستأسف su su kame kansu su haƙura su haƙurƙurtar nikah ana ana nufin ma bude da biki irin abin da za su yi aure da shi din ba su da shi ba su mallake shi ba min maharin da abin da ya tafi sadaki wa nafaqatin da kuma siyarwa ba ya da sadaki a hannu ba ya da aikin yi a hannu wanda da shi zai samu yin cebane da ciyar da gidansa wannan ba da ikon wannan to sai ya kame kansa an zina gabar da zina wa yajtahidu fi talab al-iffa sai iyakacin kokarin su wajen tabbatar wa kai kamewa da hakurkuntar da zukatansu da kai zuciya nesa bi tahsil asbabiha ta hanyar tabbatar da sabubba da za su sa su samu iffa din wa qahrin nafsi su kuma yi kokari su rinjaye san zuciyarsu an ta'ammuli masaqi sha'awa wajen kokarin daukar nauyin matsayi sha'awa hatta yughniyahum Allah min fadli har sai Allah ya wadata su daga cikin yarwarsa ya yalwata musu fa yankihu to daga baya nan sun samu fi aure wa man iltaja'a ila Allah fa inna Allah yughnihi dukkan wanda ya nemi karo da fakewa zuwa wajen Allah ko shakka babu Allah madaukakin sarki zai wadatar da shi to kaga nan wanda baya da aure kamata ya kame uban da baya da iko ba a ce dole sai ya wa ba dan da baya da iko ba ce shi ma dole sai ya wa ba sai ya kame kansa ya haƙurƙurtar da kansa to kuma hanyar da zai hakurkutar da kansa shine yawan yin azumi na fila ne da gobe tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya ma'ashar shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj ya ku taron samari wanda zai iya yin aure to lalle ya aure fa innahu aghaddu lil basar ne ya sa mutum ya rinka idan sa ba zai kallace kallace aure ba wa ahsanu lil farj kuma shi ya fi sa mutum ya tsare farjinsa ba zai zake wannan ba kamar lam yastati' wanda ba da ikon aure kuwa ba alaihi bi sawmi fa innahu lahu wija to sai rinka yin azumi na nafila yau da gobe yau da gobe barkwata yadda ya sami iko fa innahu lahu wija dan yana tassara fi awar mutum gafin ta awar wannan azumi na rage to shine wal aka da zai a ta yi hatta yudinahum Allah min fadl kaga wannan aya da wannan hadisi da na karanto mana wanda yake cikin sahih muslim suna nuna rauni ko karyar hadisin da ake jingina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wani mutum ya zo yace talauci ya dame shi manzon Allah ya ce ya aure yace ya aure sai talauci ya karu ya sake zuwa yace manzon Allah talaucin karuwa ya manzon Allah ya kara aure da yayin na biyu kuma sai talauci ya sanada aka yi kai har sai dai da ya aure hudu to daga baya sai wadata ta zo masa ba ko shakka babu wannan ba hadisi bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗa haka ba ko wani suna kafa hujja da su dan su bai kansu uzurin su ya aure ko da ba su da halin rikewa dan su halattawa kansu yin adadi na mata ko da ko samun su na iya rike mace ɗaya ne ko da ka'idar shi ne idan kana da ikon kai aure kai aure ko shakka babu albarka ne yasa idan kana da ikon yin ta biyu to sai ka yi idan kana da ikon yin ta uku sai ka yi duk wanda baya da ikon yin ta uku sai biyu to sai hakura kan biyu duk wanda baya iya rike biyu sai daya to sai hakura da daya amma ba daidai ne ba mutum ya san iyakacin samu ya san karfi na ko albashi na ko samu na a wata zai iya rike mace ɗaya ne mutum ya yi wata biyu da ta uku ita ba kuma Allah ya gyara wannan ba gaskiya bane ba kuma tawakkali bane ba ganganci wai bakin da Allah tsaga ya hana masa abin da yake mun mutum ne cewa ƙarya ne yana hana masa in ba haka ba ka zauna a ɗakin gulle ɗakin garka je kasuwa ka ce bakin da Allah ya tsaga bakin da Allah ya tsaga ka dame yi awa 24 zai hana miki kuma zai hana miki ba wannan mutum fito wannan ne dan kawai mu halattawa kan maragwanci mu halattawa kan mu lalace da kuma dukkan wani abin da bai dace ko shakka babu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ya ce mafi alherin ku wanda yake ku yawan mata shine mafi alherin ku amma manzon Allah ya faɗa wannan tare da kula da cewa mutum na iya daukar nauyin mata din daukar nauyin mata kuwa abu ne kamar haka na farko ciyarwa na daga cikin ma'anar ciyarwa abin da ya shafi ci da ya shafi sutura sannan yana da matsugunin da zai ajiye su sannan kuma yana da ƙarfin sha'awar da zai iya biyan bukatar su duka ko mun kudin ka da wadatar ka da min gida da kake da shi da ko ba ka sha'awar mata da yawa mata ɗayan ma kai da ana rabawa da rabi zaka aura kaga gangan ne kai wata biyu da wannan ba dai bane ba tabbata ku iya gamsar da su ba karshe sai zan zanto cewa a wata da ke zaka kula waccan duk lokacin da ka kula ka kaso ka ne ta kenan ka jawo waɗanda ko ba za ka iya ci gaba da yi ba karfe take je ka jefa ta kila ta daga kallace kallace a waje ko tana leke ko kuma tana yawo idan ba ta tsoron Allah Ka ga nan gurin auren bai yi amfani sannan komai karfin sha'awar ka kuma in ya kasance ba za ka iya ci da su ba ita ka zo da su dan zai zanto kuma ka na musu ka su ciyarwa sai an samu wata sai ce a ni na ciyar da kaina shike nan abin da suke bukata kwana ita ta ciyar da kanta sai ku yi ta'awun alal birri wa taqwa wannan ya halatta amma in mutum ba ya kiyaye waɗannan ka'idoji ba a gaskiya muna yin danganci da yawa duk malamin ne karantarwa zai ga cewa da wuya a yi sati wallahi da wuya a yi sati ba ga wata mace ba dauke da ya'ya wani lokacin ga wani tana ja ga wani a goye ga wani a ciki ta ce mijinta ya gudu ya barta sai ga wata da ya'ya ta zo maka wai tana gidan haya an kula don idan kace namijin da wata ta da ne ba ya gudu ya barta ko ya tafi Lagos kan ana jin labarin ta har labarin yayi ya tafi Abuja kan ana jin labarin ta har labarin ta yayi kuma a kan wurin idan ka je ka same kuma wata zai sake aura a duk kwana a wata irin lambar kwana kuma ita ma idan ka kara wani ayan kuma ya sake mutuwa kuma mutanen da haka su kaga wannan ko shakka babu ba sunan annabi su bi kar ma su ce wai idan an ce ayan aure sunna ne wannan kawai maslaha su suke kallo su more game da iyamaci amma ba sa son su dauki kowane irin nauyi na rayuwa ko shakka babu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai tsara rayuwa irin wannan yanayin ba an san akwai babu ta kan samun mutum kuma ta kan zuwa mutum ba su zato ba tsammani wannan daban amma tun kafin ka yi dama ka san ba ta da karfi kuma sai kai wannan ganganci ne kuma dukkan wanda wannan ya tabbatar cewa bai yi aiki da ayoyin alqur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tsare wal yastafifu alladhina la yajiduna kana hatta yughniyahum Allah min fadli wadanda ba su da ikon yin aure su yi kokarin kamewa da santar da zukatansu har Allah ya wadata su daga cikin falalarsa والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم اما waɗanda suke bukatan a rubuta musu fansar kai mimma malakat aymanukum cikin abin da damun ku mallaka min al-abid ima na bayi mazan su da matan su bakatu bu to ku kulla wato ainihin yarjejeniyar su fanshi kansu din da su ay atibuhum kitaba ku kulla wannan yarjejeniya da su sun yi mukataba ana kiran abin da suna mukataba saboda ne sayi da kataba ala nafsihi al domin ubangida da kansa ya rubuta a rubuce cewa in ka bayar da kaza na yantar da kai wal ab kataba ala nafsihi nuzum ba kuma ya rubuta a kansa da kansa cewa duk wata zan ba da kaza sune an nuzum wato zai bayar da fansar kansa munajjaman kashi kashi ko duk wata ko duk mako ko duk bayan shutewar lokaci kaza wannan yake cikin kitaba ba wa yarda yi yarjejeniya tsakanin da ubangidansa ina san yanci ubangida ce ni ba zan iya yanta ka ba kyauta sai dai ka fanshi kanka ka je ka yi kawo kuɗi kenan sai to na zan fanci kaina akan kuɗi kaza duk wata zan bada kaza idan aka wata kaza kenan na sami yanci to idan kun samu bayi wanda suke bukatar haka cikin bayin ku lalle ku Allah ke bakatu ku ku ansa bukatar su wajen rubuta wannan rajiji na kafan sarkai in alimtum fihim khairan in har kun san akwai alkhairi da tare su ai amanatan wa qudra ala kasbi idan kun san suna da amana kuma suna da ikon tara dukiyar li ada'i malil kitaba wato su zo su bayar da abin da aka yarjejeniya da su وسيرتها مثلا ما ليس سيجة تذكر مثالي كاتبتك على ألفين في شهرين كل شهر ألف وكل شهر ألف فإذا أديتهما فأنت حر وبنجد أتي دباونتا na rubuta cewa na yadda zan fansar da kai in baka yanci a bisa ga wato dirhami dubu biyu ko dinari dubu biyu za ka biya a cikin wata biyu kowane wata dinari dubu daya fa idza addaita ma fa anta hur in ka biya to ka zama da fa yaqulu al abdu sai bawa ya ce qabiltu na yarda to idan an haka an yi kitaba ke fa katibuhum in alimtum bihim khairan wa atuhum kubasu ayyuha sada ya ku shugabannin su shugabannin waɗannan bayi kubasu min malillahi alladhi atakum daga cikin dukiyar Allah da ya ba ku ai ma yasta'inuna bihi fi ada'i mal tazamuhu lakum wato ku taimaka muku abinda ake nufi idan bawa ubangidansa ya rubuta masa banza zai bayar da kuɗi yanci kansa ku sauran mutane ku taimaka wa irin wannan bayi din da kuɗin da za su fahimci kansu don su ma su zama ɗaya ɗaya a nan gaba shine wa atuhum kubasu min malillahi alladhi atakum daga dukiyar Allah wadda kuma ya ba ku ita wal amru bil wutu bala yake umarnin da ke cikin wa atuhum umarnin na wajibi wa fi ma'anar ita'i haqqu shay'in mimma iltazamu zai ke ga cikin ma'anar an basu wani abu idan ubangida ya rubuta bawansa cewa ba yadda dirhami dubu biyu ko dinari dubu biyu ka fanci kanka ya fara biya daga ba sai kai na ya fi maka dari biyar ma fa yadda dubu ɗaya da dari biyar wannan ya shiga cikin ma'anar ayatuhum min min malillahi alladhi ata ko da sauran mutane su ba ba ku bai yanzu kansa ko ku ji ubangida ya rage wani abu daga ciki duk ya shiga an ansa maganar Allah da Allah ya ce wa atuhum min malillahi alladhi ata to wannan kuma na ɗaya daga cikin ayoyin da malamai ke kafa hujja da su dangane da ihsani na musulunci makiya addinin musulunci suna zargin shari'a musulunci da dokar Allah cewa akwai mayar da dan uwanka bawanka inda zaka mai da shi bawa kai da shi duk adam bai kun yi tarayya cikin insaniya ta bil adam to dan menene ka mayar da shi bawa suka ce tabbatar da tsari na bauta a cikin shari'a musulunci to wannan kawai hakkin dan adam ko alama bai dace da shari'ar musulunci bai dace da adalcin zaman tare ba bai dace da tabbatarwa da kan adalcin sa kan zama namu shi ma ya zama da haka suke faɗa don kusa musulunci to amma abin da suke manta shi ne hanyar da ake bi a tabbatar da bawa asalin ta guda ɗaya ce ta sayyare ce ta zama biyu ko sama da haka amma guda ɗaya ce ita ce idan an yi yaƙi na addinin musulunci aka yaƙi mutane kan sun kafarce ma Allah kafin a yanke su an gabatar musu da'awa ku yi imani da Allah da ya halitta ku ya samar da ku daga babu ku bi tsarin littafin da ya saukar dan ku koyarwar manzon da ya turo dan ku sai suka yi taurin kai suka yi sai aka yaƙe su aka karka sai waɗansu waɗansu aka ribace aka mace su bayi ta hanyar haka ne ake tabbatar da bawa yaƙi yaƙin da ba na kabilanci ba ba na gari da gari ba ba na ƙasa da ƙasa ba yakin ba da ba na kokarin kwace rijiyoyin man fetur ba yaki da ta kuna kalimatul lahi hiya al-ulya dan kalmar Allah ta zo a sama kaga ka yake su ne ba dan launin fatar ku ba ba dan bambancin garin ku ba ba dan bambancin yaran ku ba sai dan kalmar Allah da zai furta kalmar shahada ta daina yaki sai kafir sai ce ba zai kalmar shahada to wanda ya kafir sai ma ubangiji kuwa idan Allah ya kar'anta a kama shi a mayar da shi bawa an zalunce shi ba zalunce shi ba da bai ce ba a kashe shi ba yake kadai a mai da shi bawa a ce abin da yayi ya jawo wa sa zama bawa laifi ne mai girma wanda Allah ya saka masa da ukuba a nan gidan duniya ukubar da kuma an yi masa ita dan masa gata kila jinkan kancin bauta yayi tunanin kila idan furta kalmar shahada an to sai da idan da zai furta kalmar shahada kaga da har yanzu gata ake masa yasa Aya da ke cikin Ali Imran da Allah ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar hadisi ya tabbatar da Abu Hurairah cewa sahabbai sune khairun nas domin za su zo su kamo mutane su sa musu mari suna kokarin kai su aljanna mutane suna yawa. ba da aka buga misali da irin waɗanda ake kamowa fursunonin yaƙi a taho da su suna ƙarƙashin musulmi ganin musulunci da gobe sa su musulunci sakamakon su shine aljanna kaga da sasani da bari aka kama mutum a kai aljanna shine khairiyya din ta khairul kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas to kaga hanyar tabbatar da bauta kenan relation da sai shine idan ka samu bawa ta hanyar jihadin musulunci ya halatta gaba ka sayar da shi kuma asalin sa dai bautar ka yakin musulunci ta tabbata sayarwa wannan menene reshe ya halatta ka bayar da shi ka ce na baka wannan kyautar bawa ka da dai reshe amma hanyar tabbatar da bauta guda ɗaya ce to amma hanyar yanci fa yantar da bawa ita kuma tana da yawa na farko idan mutum ya sayar da matarsa cikin ramadana zai yi kafara daga cikin kafara ta farko abin da aka ce yi yantar da bawa sai in ya kasa yantar da bawa ne sannan ya azumin sittin in ya kasa wannan sannan ya sai ta miskini sittin amma fil asali shi ne yantar da bawa kaga an samu kofa ɗaya wanda take ta ƴanci, idan an samu kofa ɗaya suka fitar da bauta yanzu an samu kofa nawa ɗaya ta ƴanci sannan idan mutum ya yi jihari wa matarsa yace anti alayya ka zahari ummi ya kwatanta ta matarsa to ya zo da munkar da Allah ya kwatanta ta kai ya kwatanta ta babarsa to ya zo da munkar wanda Allah ya sa masa suna munkar min alqawli wa dunya to idan mutum yana so ya kankare wannan munkarin ya zai yi fata hariru raqabatin min kabal an tafasa zai intar da bawa in ya kasa intar da bawa sannan azumi na wata biyu in ya kasa wannan sannan sai da miskini kaga duk yantar da bawa kaga an sake samun hanya ta biyu ta samun yanci sannan kuma idan mutum ya yi rantsuwa yake sun yi kafarar rantsuwarsa fa kafara ku yi ita'amu asharta masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba yantar da bawa kaga an samu hanya uku sannan idan mutum ya yi kisan kai bisa danganci wa man qatala mu'minan bisa kuskure kai wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatil mu'mina kaga hanya hudu ke kuma dai yantar da bawa hanya ta biyar idan ka sayi rabin ka sayi bawa sai ka yantar da rabin sa ko kuma ka sayi rabin kamar misali ubangida ya rubuta a bawa ka kawo dubu biyu ka banci kanka sai ka zo ka bayar da dubu daya wannan Allah ya ce sai a duba idan kana da ragowar kuɗi a sake karɓar dubu ɗayan da ƙarfi don ya sami yanci don me zaka ka bar shi da yanci ka da hanyar sai da ka samar da yanci ga kuma nan gurin fakati buhum ba ka fara ba komai ba fakatibuhum in alimtum fihim khairan ma'ana hanyoyin samar da yanci din sun nanninka sun nanninka hanyoyin tabbatar da yawa wannan sai da maka cewa shin burin shari'ar musulunci da bukatar ta ne sa mutum cikin kangin bauta ko kuma a'a horo ne sai musu da sa ne da irin wannan bayani yana da kyau musulmi mu dan idan mun samu kanmu cikin matsatsi na tattaunawa tsakaninmu da abokan adawar musulunci mu san irin martanin da zamu yi musu ta iya zargin shari'a mu cewa ta ta tabbatar da bauta sai mu ce ƙarya kuke yadda ta tabbatar da bauta haka kuma ta tabbatar da yanci ko ninkin ninkin haka yanci hanyoyin yanci sun fi hanyoyin bauta yawa a cikin addinin musulunci sannan kuma ana tabbatar da bauta da sakamakon jihadin musulunci ba jihadin ba da kasa ba ko nawa mutane ko karkace a sakamakon kawai dan biyan bukatar su ta mulkin mallaka haɓaka tattalin arziki nawa daga cikin mutanen da suka bishe su bayi tarihin America baki ne dangane da Indian daji na kasar America wanda suna asalin yan kasa a America wanda a yau sun zama baki tarihin America baki ne dangane da cinikan bayi daga Afirka zuwa can tarihin yammacin turai baki ne wani fayil ɗansu bakakken fayil ne dangane da cinikin bayi da aka rufe a lokuta daban-daban sannan kuma ga cin zali irin wanda suke gudanarwa a halin yanzu amma abin da ake cewa dauki mai baki ya fi gudu sai kasance su ne kullum za su rage addinin musulunci mu kuma abin da kake a kasa samu wanda zai ba su kansa. Allah ya fukata hum in alimtum fihi khairun atuhum min mali Allah alladhi ataku cikon aya wala tukrihu fatayatikum alal bibati kad kutila fa yan matan ku a bisa da yin zina in aradna tahassunan matakar suna nufin kare kansu ai ta'affufan anhu ما ليس وهذه الإرادة محل الإكراه سوى ويسن ينفن كاري كنسو واتو أم an kawo ta a wurin da ake maganar tilasta su su kuma suna nufin kare kai bana la mafhuma li sharri an kawo ta bane a matsayin sharri idal ikrahu ala zina haramun wa in lam yurdina tahassu ya mace ta je ta yi zina wannan haramun ne ko da bata so kariyar kanta ba ballan dan kuma ta so kariyar kanta abin nufi idan ita ba ta da sha'awa an ce karka tilasta ta ai dama ko da tana da sha'awa din an haramta tilasta ta to amma ba ta da sha'awa a tilasta ta sai zanto kuma haramci kan haramci kar wani ya fahimci ayar idan ta yi nufin ta yi din ka tilasta ta ci gaba da yi wannan babu laifi amma in ta yi nufin kare kanta ta tilasta ta ne kai laifi tilasta ta ko da ba ta yi nufin kare kai ba ko da ba ta yi nufin tsaron kanta ba haramun ne min ba babu aula idan ta yi nufin tsaron kanta kuma ne kila sata wato kar wani dauki mafhumul mukhalafa na aya din ina ba da kun fahimta to wannan aya me take nufi da wannan magana malaka fil ayati al mubalagha kan nahyi an al ikra aya ta zufufa wajen hana tilasta mutum aikin barna yani annahunna idza aradna al ifa su ɗan matan idan sun so tsaron kansu fasayu da haqqu bi iradatiha ai shi kanshi ubangidanta ta ya fi cancantar a ce ya so ta tsare kanta fala yukrihunna bi tarkihinna ala adatihinna almustamirra kada ya bar bayi din mata kare tilasta su kai ta hanyar barin su akan al'adar su wadda suka saba yi min wukuri ta hawata hinnal amira bil hudur na biya wa ta'awar su irin ta'awar da take sa su yi fadanci wa qusuri minna fi ma'rifati al-umuri ad-da'iyati ila al-mahasin az-zadira an ta'atul qaba'ir da kuma gajiyawarsu wajen gane al'amura waɗanda za su ja hankalin mutum zuwa ga halaye nagari halaye nagarin da za su hana mutum zakewa munanan al'amura fa idza mana'aha an zawaji faqad akrahaha ala zina dukkan mutumin da ya hana bai wasa kai aure to ko shaka wa kamar ya tilasta take nan da yana dan dole sai sha'awa sai kuma ya hana ta sai yin aure kaga kenan za ta ce cewa Allah ya ce wala tukrihu fatiyatukum ala al-ghayb kar ku tilasta yan matan ku yin aikin fasikanci in ta tahassunan 'yan sun yi nufin tsare kansu li tabtabu ardal hayatin Duniya kawai dan kuna neman wani abu na kawa ta duniya kuna son ku tara kuɗi da abin da suke yi ayat ta sauka ne tana magana da al'adar da waɗansu yan jari hujja na lokacin jahiliya suke yi sai mutum ya samu gida babba sai ya samo yan mata kyawawa ya yi fataucin su ma waɗansu daga ƙauyuka daga waɗansu garuruwa ya je ya sayo su a matsayin bayi sai ya zuba su a gidan dan maza su rinka zuwa suna fasadi da su shi kuma ana bashi kuɗi suka mayar da wannan a matsayin sana'a da ake yin kasuwanci ne shi ne ayat ta tafi take magana a kansu wala tukrihu fatiyatukum al ridha in aradna tahassuna li tabtagu arda al hayat ad dunya saboda su a lokacin jahiliya ya ba ta yanzu da sai bayo shi yasa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki mubaya'a da mata duk abin da ya karanta sai kin ta ba shi anka Allah ya zikina billahi sai asita bashi ansa wala ya zikina sai ta bashi ansa wala ya zinina sai ta ce a wata zuna qurratu ya rasulullah yanzu ta ta iya yi ta iya ya dama ta yanzu na an dauka sai bayi ne suke inda matar Abu Sufyan take fata wannan magana da Umar da Allah ya alaihi ta fata gare to kaga fatayat anan gurin ba ana nufin yan mata kadai ba a'a ko yanki ko da baligai ne ko da manya ne ko da sun taba yin aure su ne fatayat saboda lafazin fatan a larabci yana daukan saurayi sannan yana daukan ma'anan bawa kamar yadda fata yana daukan budurwa yana daukan ma'anar kuma baiwa wala tukrihu fatayatikum ala al-ridha in in aradna tahassunan li tabtagu arba hayatikum dan Allah wa man yukrihunna dukkan wanda ya tilasta su ɗan mata ɗin ko mata a bisa ga yanzu na fa inna Allah min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim ko shakka babu ubangiji ta'ala mai gafara ne mai rahama ne bayan tilastawa da aka mutu abin nufi ba da niyya suka yi ba tilasta su aka yi to ubangiji madaukakin sarki zai gafarta musu ko kuma a'a wanda ya haka daga baya sai ya zo tuba tuba su ya daga baya za ta kankare masa wancan zunubi da ya yi tilas ta hasu a takaice ne musulunci na buƙatar iffa sawa'un baiwar ka ce ko karka ce akwai buƙatar iffa iffa shine tsare kai ta ka ta kame kanta taimaka mata yadda za ta kame kanta to wannan shine kawar da ita daga dukkan wani wuri da zai iya dawo a yaudare ta kaka yawan tallace tallace yan mata suke yi abin da ke dawo a yaudare ya mace ko musamman iyaye mata sukan gallaza a dorawa yarinya abu a ce kuma dole sai ta sayar to kaga sai yawo sai yawo ba ta zama dole ta je samarin waɗansu ma ba za su saya ba sai in tana sakan musu fuska kuma suna yadda ana wasanni da ita har kafin su sai hajar da ke wurinta in yarinya ba ta yin haka ba za a saya ba aure kaga wannan wata hanya ce ta sanya yara cikin halin kakanin sannan sanya yara su je suna neman admission da kansu a university ko a dukkan wata higher institution uba kawai ya kyale yarin ya mata da kike mutu ita za ta yi ta neman admission a university ita za ta yi ta neman admission a wata higher institution wannan na sa yan mata su samu kansu cikin halin wato a yaudare su a jefa su cikin hali na wa cikin gudu sannan uba ya kyale ya kyasa da kanta da yi su neman aiki a madadin ya taimaka mata yadda za ta neman aiki a madina yi magana ga waɗanda ya sani kawai sai kasance babu ruwan ita ne ne wannan da kanta to wannan na haifar da barna mai yawa dangane da kan matan mu a yanzu sai ka rasa wai suwa suka fi salaha shin yan talla da suke yawa akan titi ko kuma masu karatu na jami'a suwa suka fi tsoron Allah wallahi sai muka wahala kai tarjihi bainar kaune ne tsakanin waɗanda suke tallace-tallace da kuma waɗanda suke karatu a hayar schools din mu ko university din mu su wane ne aka fi ganin wai iffa da kame kai da tsoron Allah da wani abu na karkashin takawa a tattare su ina ganin abu ne wanda da gaggawa ba za ka iya yanke hukunci da gaggawa zai maka zai maka wahala yin hukunci domin idan ka ce yan jami'a suka fi tsoron Allah idan ka je abubuwan da ake a jami'a sai sai mutum ya gigi idan ka ce yan talla suka fi tsoron Allah idan ka ga abubuwan da ake yan talla da yan talla kuma sai mutum ya gigi kowanne daga cikin bangarorin guda biyu akan samu zakka amma ba su da yawa zakkar da kila ba ta kai ɗaya cikin arba'in ba an ku zakar kuɗi kashi ɗaya cikin arba'in ake bayarwa to kira in ka yi sa'a a dukkan ɓangarorin guda biyu ka samu ɗaya cikin arba'in ita ce zakka mutum ne kirki kafin ka samu wata ba a dakuna ta ba kafin a samu wata ba a latsa ta ba kafin ka samu wata ba a yi fasikan ne lalacewar ta kai matsayi inda jami'a ta fi muni akwai waɗanda suka kafa kansu kawai don ke fasadi a jami'a akwai su cikin malamai akwai su cikin ɗalibai har ma jiya waɗansu yan ke bani labari akwai gurum na ɗalibai ma da suka baiwa kansu unwani wato wani suna operation cut them young wato kamar wani wani taro na gungun yan iska waɗanda kawai aqidar su shine yara da suka zo sababbi ban suka zo jami'a su ake farauta sai an samu da tafi kowa tsoron Allah da fahimta da kamewa kila private school sai ma ba modin da to za a san duk yadda za a yi kafin sam ya kare sai an yi fasikanci ta kowace irin hanya idan kana jin abin sai kamar a garin arna muke ba mu aikin su farautar wace ke tsararriya kamar biya wadda ake ganin ta tsarkanta ko ta halin ka kasa ne fasikanci sai an yaudare ta abin ta kai ce wai sai ka ga daga gida ne za ta sanya hijabi amma a cikin dama ta sa wandan ta nuna rere kai tunda a gida za ta fito daga lungun su kana ganta sai in gidan wani ko baban ta wanda sani ba sai hijabin ta rufe da direba ya je ya kai ta ya ajiye ta a university sai ta shiga masallaci masallaci ko sai ta tattala wannan hijabin sai ta kulle ta cikin lalle da kamar sai ta fita kawai daga cikin hijaran gari sai lokacin tafi ya kusa an kusa zuwa ɗauko ta kuma sai ta sake koma cikin masallaci sai ta sanya hijabin ta gyara sai ta in ka kalle ta ma ta da kai ta sai mai ta kawace mu ne na tun kana ta ta sa'i ba ta ta dai ta kadai to kaga irin wannan barna ya kamata a ga cewa kai za a aure ta amma matsalar ta bakan kano matsalar ta bakan kano ubangiji da Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon din ka nuna mana kariya ka ba mu ikon kauce maka ka samu mu zanto masu masu jin tsoron ka cikin maganganun mu da ayyuka ka kare mu mu da zurriyar mu daga fitintunan zamani waɗanda suka bayyana da waɗanda suka koyi wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi kana miji akwai bambanci tsakanin tsiraitin namiji a cikin sallah da tsiraitin sa a wajen sallah tsiraitin sa a wajen sallah shi ne tsakanin cibiyar zuwa biyu nan ne inda za a kai masa al'aura daga cibiyarsa zuwa gwiwarsa amma idan a cikin sallah ne hatta kafaɗinsa ma tsiraiti da haka haramun ne mutum ya bayyana da kafada sai na cikin sallah hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari kada tsaye daga cikin su yayi sallah akan da tufafi daya wanda babu wani sashi na tufafin akan kafadunsa dole sai mutum ya rufe kafadunsa guda biyu cikin sallah wato kenan ka ga kowa da kan da yake cikin sallah da shi a wajen sallah dan yana tsana a wajen sallah shi ya zuwa a cikin sallah ko har ina har kafana duk ah, da haka dole sai ya rufe kafana sun cewa kila idan mun karanta wannan sunan tafi namu na gida zamu gana cewa masu hajji ne amma da hadisi yana cikin sahih bukhari wajibcin rufe kafana ita mace kuma dama mun riga mun ce gaba ɗayan ta al'aura sai in wannan fuskar ta hannun hannun to ita ma wannan dangane da abin da ya shafi cikin sallah idan mun ɗauki malamai maganar malamai da suke nuna wajen su rufe fuska to sun yadda a cikin sallah za a bar fuska a buɗe haka a lokacin rami za a bar fuska a buɗe amma lokacin da kake wajen sallah na ka fita a jami'a su zan su zaka rufe ka fuskar ka idan ko mun ɗauki magana malaman da dama su su ganin rufe fuskar ba wajibi ba ne ka duka nan ba magana cewa za ta rike cikin sallah ko wajen sallah tunda wajen sallah ma ba su ce dole su ta rike sai dai kuma waɗanda daga cikin su suka dauki mustahabbancin rufewa lokacin da za ka fita waje to kaga wannan mustahabbancin baya aiki a cikin sallah kina fata an fahimci wannan bayani cewa me ya fassara faɗin Allah ta'ala wa ya sa'an naka an mahizi kulhu wa azza zuwa kace ubangiji ta'ala ce wa ya sa'an naka an mahizi kulhu wa azza fa tazlu nisa'a fi mahizi ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين abinda ayar take cewa wai sa maka al-mahidi suna tambayar ka dangane da al-mahid malamai sun yi sabani da ake nufi da al-mahid wadansu malaman suka ce haila din kansa wadansu malaman suka ce a'a abinda ake magana wurin fitowar haila ismul makan da yake al-mudir ala wazn maf'il ne mahayyin